الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ويوطى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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى أولا رانا شابي وقت رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai lissafin nasara muna bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara jiya cikin amincewar ubangiji aka buɗe wannan tafsiri inda aka gabatar da jawabai muka ce in Allah ya amince daga yau za a ci gaba da karatu ga alama kuma Allah ya amince muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki idan ku lura za ku ga jiya Allah rama tafiya da ita umra jiya ya sauka a birnin Kano a Abuja jiya Abuja ya sauka daga abuja ya nauta ya tafi kano a jiya aka kuma yi bankwana da iyali walfauru da gaggauta a fararen faralla ne kuma yi wa kawai son zuwa kaduna rago ba zai iya wannan ba domin addu'a Allah ya saka masa da alkhairi iyalai kuma da suke da abu ke da awa su Allah ya musu albarka muna cikin suratul an'am suratul an'am kamar da na ambata sunan da take magana akan tauhidi da aqida masu karkatattar aqida ta yi ta hakuri ba laifi na bane laifin sunan Allah ta'ala ya samu dace alarama ya karanta mana gaba da buga kwana a shekarar da ta gabata aya ta karshe da makaranta ita ce alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum da amn wa hum muhtadun wannan aya mun fassara ta Allah ramma kai ne masanin Qur'ani kawo mana ayar da ke biye ita وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من Allah madaukin sarki yace wa tilka hujjatuna wancananka ita ce hujjar A atainaha ibrahim ala qaumi wacce muka baiwa annabi ibrahim ya kafa hujja da ita akan mutanensa malamai suka ce muka bashi dinnan abin da ake nufi ai allamnahu iyaha bi ghairi wasilati malaika mu da kanmu muka karantar da shi wannan hujja muka ilmantar da shi ba ta hanyar wasitar mala'ika ba wasu malamai suka ce naha ibrahim ai naha ibrahim wacce muka shirya da annabi ibrahim zuwa gare ta wacce da ita ya kafa a akan kafiran zamaninsa masu bautar taurari da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar gumaka duka ya kafa musu kusa ya kafa musu hujja sai da suka gane abin da suke bautawa ne ta ne Allah kada ya kamata a yi mai Allah kada ya kamata a bauta sai da suka gamsu lalle ba su da hujja ko da mutum ya ki to sai ne ya kunar bakin wake ya ci gaba da abin da yake yi amma a zuciyarsa ya gane abin da yake kuskure wanda wannan shi ne karantarwa ta alkur'ani ne girma kuma ina ƙara tabbatar muku waɗannan abubuwan da suke karantarwa na suna. wannan karatu da muke karantarwa na aqida muke karantar da al'umma ina tabbatar muku ina ƙara jaddada muku wallahi duk wanda suke jayayya da mu malamai a cikin su ba jahilai a cikin su ba sun san abin da muke faɗa nan gaskiya ne sun san abin da muke faɗa nan shine karantarwar Qur'ani sun san abin da muke faɗa nan shine karantarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai saboda wasu dalilai wani ya kunar bakin wake ya ce zai ci gaba da bata zai ci gaba da tafiya kan jahili kuma da ba ba su a lissafi karantar da shi ake da mu da su duka muna addu'a Allah ya gane da mu gaba daya Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawmi sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha muna ɗaga darajoji ga wanda muka so malamai suka ce cikin ilimi da hikima barbar hanyar da take daga ɗan adam zuwa daraja shine hanyar ilimi da kuma hanya ta ne hikima da ita ce ɗan adam yake samu ɗaukaka in kuka lura annabi adam da ilimi Allah ya darajar sa har ya ba mala'iku umarni suka yi masa ne suka yi masa sujada tun daga nan ya zama da ilimi wato sila ke ta samun daraja da ɗaukaka har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka Allah yana daga darajar wanda ya ga dama cikin ilimi da bi da hikima ya muka yi muka gane wannan na taɓa gaya muku ƙarshen aya shi yake nuna abin da farkon aya take karantarwa sai ƙarshen Allah ce inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne sannan mai ilimi ne hikimar an tafi kololuwa an kure wace da hikimar Allah maɗauki sarki ilimi an tafi kololuwa an kure wace shi da ƙarshe Shi ne Allah madaukakin sarki wato shi shine inna rabbaka hakimun alim Allah mai hikima ne kuma ya san wane ne wanda ya kamata ya daga darajarsa shi yasa yake daga darajar al'umma ta hanyar ilimi da hikima Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki ya shiga gaba da ramu wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين نعم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الله هو يكون سرقية وهبنا له إسحاق ويعقوب sai muka baiwa annabi Ibrahim ‘ya'ya guda biyu, ɗaya ɗa ɗaya jika, dawa dawa kenan Ishaq annabi Ishaq shi ɗa ne a wajen annabi Ibrahim. Allah ya ce wa Yaqub da kuma shi annabi yaqo shi kuma annabi yaqo da ne a wajen wa da ne a wajen annabi taha kenan ya zama jika a wajen wa ya zama jika a wajen annabi ibrahim alaihi salam ba kuma da da da jika duka ana ɗaukar su ne ya ya ne saboda hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya kalli jikansa al-husayn dan fatima da sayyidina aliyu Allah ya kara nuna su da yaddarsa yace in lam li hadha sayyidun lalle wannan dannawa shugaba ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa la'alla Allah an yusliha bihi baina ta'ifatayn azimatayn min al-muslimin yace ina fata wannan danawa Allah ya amfani da shi ya sulhu tsakanin bangarori guda biyu masu girma na al'ummar musulmai da kansu zai kuma abin da ya faru kenan alhasan shi ya zama sanadiyar sulhu tsakanin manya-manyan bangarori na musulmai guda nawa guda biyu da bangaren wato ainihin muawiya da kuma ɗaya bangare waɗanda suke jayayya wato bangaren da zaka ce ya samu asali da bangaren su sai na aliyu radiyallahu anhu a sanadiyar Allah madaukakin sarki ya ta wannan al'umma to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da alhakan jikan sa ne sai ce innabni haza lalle wannan da nawa to kenan jika shi ma menene shi ma jika da ne to Allah madaukakin sarki ya ba annabi Ibrahim wannan ni'ima domin haihuwar da ni'ima samun jika shi ma menene ni'ima Allah yana lissafa ni'imomin da yawa annabi Ibrahim ya ambaci nima ta farko shine ya bashi hujja da ya karya musulmai da ita sai kuma ya kara ambatan wata ni'ima shine ya bashi ɗa kuma ya bashi jika Allah ya kuma kullan halaina da ɗan da jika Allah ya ce da shirye da su yo akwai abubuwan da ke da dadi a duniya kamar a ce ga ka ka gane sunna matarka ta gane sunna iyayenka ahadin sunna ƴaƴansa ahlus sunna sunnar har ta yi na so ta mamaye jikoki su ma ahlus sunna akwai abin da yake da daɗi a duniya kamar wannan da je kai kungurumin ɗan bidiya tsoho dukule da dan bid'a tsohuwa ta sha bidiya ta koshi hajiya cikin gida ƴar bidiya ƴaƴa ai kaga ba sai cewa akwai matsala wannan nima ce ko ba nima ba ce nima ce sai malamai suka ce a daidai wannan gaba akwai darasi menene darasi shine duk sanda ka hakura da wani abu dan Allah to shi kuma Allah sai ya baka abin da yake shi domin shi duk sanda ka hakura da wani abu dan me dan Allah to Allah sai ya baka abin da yake wannan ma'aikacin gwamnati da ya ga kawo maka rashawa cin hanci ka kalla sai ka tuna Allah ya hana sai ka haƙura ka ƙi karɓa to shi kuma Allah sai ya biyo maka da wani alheri a alheransa da yawa wanda sai ka gamsu wannan alherin ya fi wacce rashuwa da kai hakuri da ita saboda ka hakura da ita dan Allah kana neman mace aure kana karamin santa sai ka gane cewa fasika ce ko mushrika ko mazinaciya ce ba ta tantance aure ta ba ga ta kyakkyawa kana karamin kaunarta amma sai ka hakura da auren nata dan Allah shi kuma Allah sai ya ba baka wani abu da ya fita alheri alƙawari ne nawa na Allah kana aiki a wuri sai kaga aikin ya hana ka addini aikin ka yanayin office ba zai baka ka samu bauta wa Allah ba sarki ba sai ka ce ka hakura kai rizani ba wanda ya san da Ga gashi kana samun kudi a office ba ba ka samu ba amma ka hakura da ofis din kai rizani saboda ka da addinin ka a ofis akwai temptation da yawa akan addinin ka to shi kuma Allah madaukin sarki ya maka alƙawari sai ya musanya maka da abin da yake wannan alƙawari sai ya musanya maka da abin da yake yake wannan alƙawari me yasa annabi Ibrahim Allah ya masa waɗannan ni'imomi da muka ambata ai in ba ku manta ba har ya girma matarsa ta tsufa shi ya tsufa sun samu haihuwa ba su samu haihuwa ba to me yasa Allah madaukin sarki ya dauko wannan ni'ima ta yaya ya ba su akwai wani abin da Annabi Ibrahim ya hakuri da shi domin Allah menene abin da Annabi Ibrahim ya hakuri da shi domin Allah in ba ku manta ba a cikin suratu wato Maryam Allah ya gaya mana wa'azin da Annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa ko ba haka ba Qur'ani mai girma ya ce wa kirkir kitabi Ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءت لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن مسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لأبيتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم Ya Ibrahim ya ce, Ƙwala salamun alaik, sa’an sarfi wula kawabi in na kuka na bi afiya. Sallan? Wa a aka zai hukun wa ma ta zuru na min zuhunila, wa a zuru rabbi a يكونون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa wa'azi haka na duka mutuwa da Annabi Ibrahim ya wa'azi ya wa mahaifinsa ba zagi ba cin mutunci amma bukan bakin sai mahaifin sai ce a ragibin an ta na alihati ya Ibrahim ya kai Ibrahim ya zubo ma kan nawa allolin nawa su kashe kyama la illam tantahi in ka daina wannan wa'azin da kake ba la arzu man ka zanje ne ba wa hajjoni ya kuma da sadaka ya tafi gidana kire za ta Ibrahim bibi ya zabi daya ko ya zabi daina wa'azi ko ya zabi ne gida ya rage na shi zama in ya bar gidan baban sai ta na duk da haka qala salamu alayhi annabi ibrahim ya ce ya mahaifina ba faɗa ne ba ba aminci ya tabbata da gare zaman lafiya ne kira ba rikici na kawai a gidan ba sa'an kan kirulaka rabbi da sannu zan roƙa maka gafarar ubangiji na inda huka da je hafiya domin shi ubangiji na mai karɓar addu'a ta zan roƙa masa zafa abubuwa biyu kuma da kace zaɓi daya to na zaɓi in bar gida amma wa'azi ba zan bari wa a'tazilukum zan kaurace muku wa ma bin dole dunillahi da goma kan da kuke bauta ta wa ad'u rabbi ci gaba da bauta ubangiji na asa Allah a kuna bi du'a rabbi shaqiya ina fata ba zan zama taɓaɓɓe da bautar ubangiji ba yanzu annabi ibrahim ya zabi ya bar gidansu akan ya bar addini ya zabi ya bar gidansu da ƴan uwa da dangi da suke ɗebe maka cewa, ya zabi ya haƙura da wannan jin daɗi na ɗebe cewa da iyaye da ƴan uwa da dangi suke masa saboda ya tsira da me ya tsira da addini sai Allah ya ce to falamma aka zalama Allah bai masa ni'ima ba tukuna sai da ya tsaya tukuna ya gargace yake yi ko zai fasa Allah ya ce falan ba ta zala yayin da annabi Ibrahim ya cika wa Allah alƙawarin da ya hakura da iyayen da ƴan uwan da dangi ya kaurace musu ya bar su ya zaɓi in ma zai rayu shi kadai sai dai rayu shi kadai wa ma ya abu na min dunillah da abin da suke bauta kuma bayan Allah Allah ya ce sai muke ce bari mu musanya masa da ni'imar da suke iyayen da ƴan uwan da dangin amfani a wurin shi wa habna lahu ishaq sai muka bashi ɗa na cikin sa shakuwa da ke tsakanin ɗa da mahaifinsa ya fi shakuwa da ke tsakanin mahaifin da ɗan ina faɗa an gane wannan yadda ɗa ke ɗebe wa uba cewa ya fi yadda uba ke ɗebe wa ɗan cewa. shi yasa Allah ya tafi muka bashi ɗa bayan mun bashi ɗa sai muka sake bashi jika Allah ya ba annabi Ibrahim tsawon kwana har ɗan ya girma shi ma ɗan ya aure ɗan ya haihu ya zama gashi ga ƴaƴansa ga jikokinsa suna rayuwa tare akwai masu iya ɗebe maka cewa ta rayuwa lokacin da ka kai shekaru kamar ƴaƴanka da jikokinka babu kamar wannan a daidai wani lokaci ka bi buƙatar ƴaƴa da jikoki wajen ɗebe cewa, ke da buƙatar ka zuwa ga mahaifanka don mahaifanka lokacin su bi ka tsufa maganar ɗebe cewa wani za ta yi ba daidai wani lokaci kun ga da ya haƙura da wani abu sai Allah ya ba shi ne sai ya bashi wani alkhairi daban Allah ka gafarta mu Allah yake to ba ne ya tsaya ba wa kullun da Allah da dan da jika duk wanda sa suka zama annabawa inji Allah ba wani sai ba ta zama ni ni'ima saboda ya haƙura ya yadda ya rika addini ya rika aqida ha gam gam ya yadda ya bar gidan nasu ya bar iyayen ya bar ƴan uwa ya bar dangi amma ba zai iya barin aqida ba ba zai iya barin tauhidi ba saboda wannan Allah yake to bari in musanya maka in ba ka da annabi ya girma ya aure ya haihu shi ma ya haifi annabi a gaban ka ma ta gama zama ma wannan shi yasa a baya ahlus sunna yi to koyar da gidan da jinsu yaro yana da mahaifin da yana masa biyayya yana masa ladabi sai wani tsoho ya lallabo sai ya zuba uban ya ce ayyana yaron ya zama ɗan izala kuma da ba ilala izala daga rajin su ko mutanen Najd da ba su da bala'i ko kin shedan ne iblis da Allah laya shi ke da tsoho sai ya rude babu laifin da daya miki sai ya rikice ya ce dole sai da ya bar sunna sai ya bar aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita idan ba haka ba kuma sai dai ya bar gida. da dama daga cikin an kore su daga gidan da jinsu haka ne ko ba haka ba akwai wanda aka kora daga gidajen haya haka ne ko ba haka ba akwai wanda aka kwace wa mata haka ne ko ba haka ba da za ka samu irin wayannan ka tuntube su wallahi sai sun gaya maka bayan koran nasu sai da Allah ya mutan ya mutu da abin da yake wannan alheri idan mace ce kana auren mace yar wani shirye ke dan bid'a kawai ya tashi ya ce ba za mu yadda ya mutu zauna dan izala ba dole ba zai yi ba menene menene suka kwace yar ko to wallahi Allah ya tashi sake ba wata mata sai Allah ya samu wata galle ne ya zanta da biya kan kowa kin wanda ya rasa sai baka sai Allah ya kama maka yarinya kala gari radau madau ga sunna ga tauhidi ga tajawidi ga tajawidi Allah mun gode in wajen sana'a aka kore ka sai Allah ya baka sana'a da tajawidi duk lokacin da aka yi maka barazana tsakanin duniya da lahira kace ka zabi lahira ka hakura da duniya Allah sai ya kawo maka duniya da tafi duniya da karanta wannan wani darasi ne mai zurfi daga ran da ilimin ka yazo kan wannan ba mai iya ka da aqida ba mai iya ka da sunna dan ka riga ka gama gane wa ake cewa Allah Allah ka gafarta mana malamai suka ce a wajen bishara akwai abubuwa guda biyu masu ban sha'awa a wajen wannan bishara da Allah yayi wa Annabi Ibrahim a wajen wannan haihuwa saboda haƙuri da yayi ya bi Allah madaukakin sarki menene abun farin ciki na bushara na farko qur'ani mai girma yace fa basharnahu bi ishaqa nabiyya wa basharnahu bi ishaqa nabiyya min as-salihin Allah yace wa basharnahu bi ishaqa mun yi wa annabi ishaq wato mun yi wa annabi Ibrahim albishir da haihuwa annabi ishaq tun kamin a haifi yaro muka masa abin muka ce zaka haifi yaro a lokacin ba ta mutu ba ba ciki matar ba ta taɓa haihuwa ba eh aka ce mace za ka haihu dan labarin tambaye ku akwai farin ciki ko ba farin ciki sai Allah ya ce masa gonar da za ka haifa na miji ne farin ciki ya karu ko bai karu ba sannan ittiha sunan shi ittiha a haifa maka ɗa Allah ya rabo wa suna ni ba ta ƙaru ko ta ƙaruwa sai kuma Allah ya ce duk ba haifi yaro ko cikin ba samu ba sai Allah ya ce kuma biya. dan kuma za mu yi akwanti ɗin shi zama annabi yanzu kaddara kai ne matarka ba taɓa haihuwa ba har girma ya fara kama ka sai Allah ya a maka ya cewa ai hajiya za ta haihu a lokacin ba namiji za a haifa ko mace ne damuwar ta ba murna za ta kama ka saboda za ka haihu sai aka ce maka kuma haihuwar da za ka yi ɗan za ka haifa murna za ta karu ko za ta karu ba sai aka ce kuma da idanu ka kamin ka mutu sai ka ga ɗan da za ka yi zama gwamnan jihar Kaduna gaga tsohon tun daga nan zai fara shirye-shirye ya fara ce filayen da ke kewaye da gidansa saboda ya san daga wani abu a kai a ce ɗan kamin a haife shi kuma aka faɗi matsayin da ɗan zai samu ka san za ka haife ɗa kuma ɗan har zai zama babban mutum mai daraja da ranka za ka ga zama shugaban ƙasar Najeriya ai maganar babba ce da ranka za ka ga ya zama gwamnan Kano da ranka za ka ga ya zama gwamnan Gombe da ranka za ka ga ya zama mahaddicin Alƙur'ani mai girma da ranka za ka ga ya zama limamin Juma'a tun kana da rai aka maka wannan albishir tun ka a haifo yaro dole ka shiga da farin ciki saboda yanzu da an haifi yaron za ka fara kallon yaron da matsayin da aka baka tabbacin zai zama sannan Allah ya ce mina salihi na kuma cikin nagartattun bayi malamai suka ce siffofin yaron da Allah ya ambata wa Annabi Ibrahim su kadai sun isa su nuna maka girma da ke cikin wannan bishara abu na biyu shine da aka gaya masa cewa kuma yaron zai girma kana nan da rai wani yaro da maka zaka tsawon shekaru har ya aure har ya haihu kuma ɗan ya girma ɗan ya zama annabi a gabanka kuma kai dama annabin Allah ne da Allah akwai abin da ya kai farin ciki kamar wannan babu abin da ya kai farin ciki kamar wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace a suratul hud wa mar'atuhu qa'ima fa basharna فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب lokacin da mala'iku suka shigo gidan annabi ibrahim suka masa bayani da cewa za a halakar da mutanen garin annabi Dodo wa maratuhu qa'ima matarsa tana tsaye sai za a halakar da kafirai dadi sai kama ta fahimta sai sai dariya a wannan lokaci Allah ya ce fa basharna habi haka. sai muka bata albikir zaki a haifi ishaq annabi Allah domin ita ce mata annabi ibrahim in an ce za ta haihu ne wa ne zai haihu annabi ibrahim shi ne wanda zai haihu in an ce zai haihu wace ce za ta haihu tana yi wa ya zama wata mata da ba da ba mata ne a Ibrahim ya aura ba to yanzu ana so a nuna kuma kan da za a haihu shi ita ce za ta haihu a kun ga yanzu ita ma bishara ta shafe ta kuma ta shafe ta ba ita ma farin ciki ya shafe ta domin yanzu kana da mutum da taɓa haihuwa ba kai ma baka taɓa haihuwa ba sai aka maka alƙawari aka ce za ka haihu yanzu abin da kuma mace za ta zo shi ita ne za ta haihu ko amarya za a kawo amarya ta haihu to yanzu ana so ita ma ta samu natsuwa ita ce wacce za ta haihu domin samun natsuwa ta ƙara samun natsuwa ne a wajen mai gidan sai Allah ya ce wani wara wara'i ta ya ko. abin da zai ba ku sha'awa kuma bayan an haifi annabi ta haka zai girma ya yi aure kuna nan a gaban ku kuma ya sake haihu da ku samu jika a gaban ku kuma jika ya zama annabin Allah shi ne annabi ko, alaihi wannan da albarkar haƙuri da annabi Ibrahim yi ya iya ja ya haƙura da kewa ta iyaye kewa ta ƴan uwa kewa ta dangi da abokan zama yayin da cewa ya koma zuwa ga Allah da yake da aqida shi Allah ka ba mu ƙarfin aqida irin na Annabi Ibrahim shi yasa ya zama shi ne babban kwamandan tauhidi shi yasa annabi mu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake cewa ya ji irin wannan hanya ta annabi Ibrahim Allah ka mu kama. shi ne wa hamna da hu haƙa wa yaqub kullan hadaina sai Allah ya ce wa nuhan hadaina min qabl haka nan annabi nuhu shi ma mun shiryar da shi tun ma kamin a san annabi ibrahim zai zo tun kamin annabi ibrahim ya zo a yi magana zai haihu zai samu jika duka allah ya shirya da su su zama annabawa tun kan wannan allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu nuhu mun shiryar da shi mun ba shi annabtaka tun kan wannan lokacin ji allah me yasa aka ɗauko magana annabi nuhu sai aka haɗa ta da magana annabi ibrahim da iyalan gidansa malamai suka ce kullum za ka ga annabi ibrahim in an zo magana sai a haɗa shi da magana annabi nuhu da an kawo magana annabi nuhu sai a kawo magana wa sai a kawo magana annabi ibrahim Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi inna inna auhayna ilayka kama والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط da aka ce na auhaina ilaika kama auhaina ila nuhi aka aka ce wa nabiyyi na min ba'di sai aka ce wa auhaina ila man wa auhaina ila ibrahima sannan ka ambaci iyalan gidan annabi Ibrahim dalili shine akwai inda annabi Ibrahim da annabi Nuhu suke kama ina ne annabi Ibrahim da annabi Nuhu suke kama shine wato dukkan zuri'a da Allah madaukakin sarki ya samar da ita a duniya an samar da ita ne ta hanyar kakan annabi Adam alaihi salam kenan bayan annabi Adam duk waɗanda ya gani a duniya ayyan waye zuriya annabi adam to ana da jiya ga zuwa kai wani tufana aka halakar da duniya banda annabi nuhu da iyalansa da waɗanda ke cikin wannan jirgi wanda ya kaɗa ne duk wanda bai cikin jirgin a halakar da shi bayan an halakar da duniya sai suka sauko suka yi ta hayayyafa kenan yanzu duk wanda muka gani a duniya bayan wannan lokaci zuri'ar wane ne zuri'ar annabi nuhu zuri'ar annabi nuhu ne by extension sai a ce zuriyar annabi ibrahim amma yanzu an samu annabi nuhu shi ma da za a dan dakata kan zama a ce wannan zuri'a take kamin a ƙara kamin a ƙara saga ba sai ba sai a ce zuriyar annabi adam ne tunda annabi adam shine da farko to amma dai annabi nuhu shi ma ya samu wata dama da zai ɗan tada kura haka za a ɗan dakata a ce zuri'a da ta biyo baya da ke duniya shi ma menene zuri'a ta ne ba sai da kowa gane wannan to kenan duk annabawan da suka biyo bayan annabi nuhu zuriyar annabi waye ne zuriyar annabi nuhu cikin su hadda annabi ibrahim to shi kuma annabi ibrahim daga lokacin da ya zo sai Allah ya sa dukkan annabawan da suka samu a duniya bayan zuwa annabi ibrahim sai Allah ya sa gaba ɗaya dukkan su zuriyar annabi ibrahim babu annabi kwara ɗaya tannin talbayan annabi ibrahim wanda ba daga extended family na annabi ibrahim yake ba kenan annabi ibrahim a nan gurin shi ma yayi kama da annabi nuhu ko bai kama da annabi nuhu ba yayi kama da annabi nuhu shi yasa za ga Allah yake haɗa su wani lokaci ya faɗe su su biyu kadai eh Allah yake wala kada arsalna wala kada awhayna ila karshen sulhul hadidi وقفينا على kuma daga ba kuma daga daga bata kuma daga wannan hadisi ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاتقون كنا في الله يا أبا سيد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الله يتم أيكو النبي نوح النبي إبراهيم سيتي وجعلنا في ذريتهما sai muka sa a cikin zuri'a su biyu annubuwata annabtaka wal kitab da kuma littafi saboda duk annabawan da suka biyo bayan su daga zuriyar wa suke daga zuriyar annabi nuhu suke da annabi wa da annabi ibrahim ina fata mun fahimci wannan ku ga da gurin sai Allah ya hada su dawa, su biyu yace daga zuriyar su ne aka samu annabawa daga zuriyar su ne aka samu ne aka samu ayyuka to da kafai to amma idan ka dawo cikin suratul maryam nan ma sai Allah ya magana sai ce ulaiikal ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin ulaiikal ladina an'ama Allah alaihim النبيين من ذرية آدم يوا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أنا لما رأيت كيف كان آية سجدا كرم هذا جيك أوتا لأي نعم أولا آية في الله أقول كيف سركي أولئك الذين أنعم الله عليهم بايا أبتوس أنبوا sai ce waɗannan su ne waɗanda Allah يديم nema من الذين min annabiyina daga annabawa sai ذرية ya daga zuriyarwa wa annabi adam shi bin shi ne farko sai ce wa man hamalna ma anuni da waɗanda muka ɗauka tare da wa annabi ubu ne an harkar da duniya babu wata zuriya da ta saura sai zuriyar man hamalna ma anuni sai ce wa min zuriyati ibrahim sannan sai ce daga zuriyarwa wa annabi ibrahim wannan ita ce kama da ke tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim in ka faɗaɗa kana iya cewa da annabi adam wato alaihi salam wato akwai kamance tsakanin su a cikin zuri'a su ne dukkan annabawan da aka samu a duniyar kai wannan ne dalilin da yasa a cikin wannan aya nan ma Allah da yake wa ruhan hadaina sai yake wa ruhan hadaina min qablu annabi nuhu mun shiryar da shi tun kame annabi ibrahim tun kame annabi ishaq tun kame annabi yaqub Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce wa ruhan hadaina min qablu sai ce wa min zurriyati wa dawa dawuda dawa wa sulaiman dawa wa yusufa dawa wa musa dawa wa harun da annabi harun waɗannan annabawa gaba ɗaya daga ina suka fito daga waccan a suka fito kuma sai Allah madaukakin sarki ya shirye da su sai sake cewa wa zakariya ko sai ce wa yahaya sai ce wa isa sai ce me wa irya sai Allah ya ce kullum min as-salihin in dukkan su nagartattu ne sai ya sake cewa wa gaba da zakariya wa yahya wa isa wa iya sai kuma wa wa isma'il sai wa wa yata sai wa wa yunus sai wa sai wa luda sai annabi lu nan kuma sai aka ambaci annabawa guda hudu su kuma sai Allah ya ce musu ne yace wa kullum fadalla ala alamin dukkan waɗannan da muka lissafa Allah yake mun da su akan talikai ga daya mu dawo zuwa ga wayannan ayoyi da wayannan annabawa akwai darasin da yake koya shi abu na farko wayannan annabawa da Allah madaukakin sarki ya lissafo su su ne annabawa guda goma sha takwas da Allah ya kawo su a jere a Qur'ani mai girma in kana karanta Qur'ani tun daga bakara annabi babu inda Allah ya zero annabawa a rukuni daya da adadin su yake annabawa guda 18 sha sai a cikin wannan aya a cikin wannan sura ta Qur'ana a nan ne Allah ya ambaci annabawa guda nawa annabawa guda 18 sha takwas ya ambace su a cikin rukuni guda daya sai ne da muka lura wajen turo wayannan wajen jero wayannan annabawa da aka tashi aka fara sanin annabi Ibrahim wa tilka hujjatun sana'atinaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai aka kawo hada da hukunci haka sai aka ambaci annabi ta wa yaqub aka ambaci annabi yaqub aka ce kullun hadaina sai aka ce wa hadaina min qabl mun shirye da annabi nuhu sai aka ambaci annabi nuhu eh sai aka ce min zurriyatihi daud sai aka ambaci annabi daud wa sulaiman sai aka ambaci annabi sulaiman sai aka ambaci wa ayyub aka ambaci annabi ayyub sai wa yusuf haka annabi bace annabi Yusuf sai Musa haka bace annabi Musa sai Harun haka bace annabi Harun sai Zakariya haka bace Zakariya wa Yahaya haka bace Yahaya wa Isa haka bace annabi Isa wa Ilyas haka bace annabi Ilyas wa Isma'il haka bace Isma'il wa Yasa haka bace annabi Alyasa wa Yunus haka bace Yunus wa Lula sai haka bace annabi Lut in ku kalli wannan annabawa ba an jero su ne a jerin tarihi ba da a jerin tarihi aka jero su da sai an ambaci annabi nuhu kamin ambaci wa kamin an ambaci annabi ibrahim kamin ambaci annabi ishaq kamin ambaci annabi yaqub amma sai da aka ambaci sannan aka ambaci wa sannan aka ambaci annabi nuh wannan abin da yake nuna maka ba a jero annabawan a jerin yadda Allah ya aiko su ba abu na biyu ba a jero su a jeri na daraja da fifiko nasu ba ina fatan sai su wannan da an je musu a daraja da fifiko nasu da ba za a ambaci annabi yaqub a ambaci annabi ishaq a ambaci annabi dawud eh a ambaci annabi suleiman a ambaci yusuf a ambaci a ambaci annabi musa da annabi ambaci annabi musa ba da annabi isa domin annabi musa da annabi isa suna cikin ulul azmi na rusul waɗannan kuma ba sa cikin ne ulul azmi na rusul amma ya zama sai da aka ambaci waɗannan kamin mutu su kenan Allah da ya tashi jero su bai jero su a bisa tartibi ne da suka zo ba bai kuma jero su a bisa tartibi na darajar su da matsayin su a wajen Allah ba da za a ware waɗanda suke wurin azumi a fara ambata su sannan ambaci sauran daga baya to amma me yasa Allah madaukakin sarki ya jero su a wannan jeri sai malamin suka ce akwai wata hikima da za ta baka sha'awa shine Allah ya yi grouping din annabawan bisa wani abu da annabawan suka yi tarayya a kansa an fara ambaton annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub da annabi nuh wayannan sune hudu da aka fara kira me yasa aka ambaci wannan guda hudu saboda suna da wata siffa guda daya shine duk annabawan da Allah ya turo to tana komawa asalin su yana koma daga wayannan annabawa guda hudu ne ko dai kace zuriyar annabi ibrahim ne ko ka ce zuri'ar annabi nuhu ko kuma daga zuriyar wa annabi ishaq ko daga zuriyar wa annabi yaqub duk wani annabi dukkan annabawan nan gaba ɗayan su tarihin su tsatsun su yana komawa ne zuwa ga wayannan annabawa guda hudu kun ga wannan wata kusufiya ce da wayannan annabawa guda hudu suke da ita da sauran annabawa gaba ɗaya ba su da ita wannan ne dalilin da yasa sai Allah ya rukunin su su hudu sai fara ambatansu. su ba sai ba ku an gane wannan na bayan daraja ta annabtaka daraja da ke biyowa baya shine daraja ta ilimi ya haɗu da mulki mulki ya haɗu da wa da ilimi ga ilimi ga mulki to bayan darajar annabtaka ba wata daraja ta saura kamar wannan domin malami zalla ba mai mulki ba darajar ta ba daidai take darajar malami mai mulki ba ko daidai take mai mulki zalla ba malami ba darajarsa ba daidai take da mai mulkin da kuma malami ne ba idan aka samu ga ilimi ga mulki to daraja ta kai daraja ba ka iya wuce wannan sai ka zama annabi na'am sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo annabi Dawu. eh da annabi Sulaiman annabi Dawud da annabi Sulaiman annabawa ne sanan masu gane ne malamai ne Allah ya ce wala yi atayna Dawud da Sulaiman Allah ya ce mun bai wa annabi Dawud da annabi Sulaiman mun ba su ilimi kun ga masu ilimi ne bayan masu ilimi ne masu sarauta ne ko ba masu sarauta bane dukkan su masu ɗauka to wannan yasa sai Allah madaukakin sarki ya biyo da su baya wa min zuriyatihi Dawud wa Sulaiman daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce me wa ayyub daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wa ayyuba da ayyuba da wa wa yusufa da wa kuma wa Musa wa Harun sai Allah ya ambaci annabi ayyub me yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi ayyub daga cikin abin da yake baiwa bawa daraja a wajen ubangiji akwai haƙuri da jarabawa ta ubangiji Allah ya hada ka da talauci kai haƙuri Allah ya hada ka da ciwo kai haƙuri Allah ya hada ka da wata musiba kai haƙuri ka fadi a zaɓe kai haƙuri wannan yana ƙara ɗaukaka darajar ka a wajen ma a wajen Allah madaukakin sarki shi kuma annabi ayu ya samu wannan darajar shi yasa Allah ya jarraba shi da ciwo ya jarraba shi da talauci ya jarraba shi da mutuwar yaya 'ya'yansa duka suka mutu dukiyarsa duka ta kare kuma Allah ya karbe masa lafiya amma yayi hakuri ko bai hakuri ba yayi hakuri to bisa wannan hakurin da yayi sai Allah madaukakin sarki sai me sai ya biyo baya da shi to daga nan sai Allah ya biyo da annabi Yusuf me yasa Allah ya biyo da annabi Yusuf saboda shi ya hana waɗannan sifofi guda biyu idan ka kalli wa'ancan annaba da muka ce Allah ya ba su ilimi ya ba su mulki annabi Yusuf Allah ya ba shi ilimi ya ba shi mulki in ka kalli annabi Ayyub da aka ce Allah ya ba shi hakuri annabi Yusuf shi ma Allah ya ba shi hakuri ko ba shi hakuri ba ya ba shi hakuri ƴan uwansa sun cutar da shi an jefa shi a cikin rijiya babu abin da bai same shi ba amma yayi ne yayi hakuri wanda yasa sai Allah ya biyo baya annabi Yusuf sai aka biyo da shi bayan annabi Yaqub saboda ya hada darajar kan annabawa guda biyu da kuma darajar da annabi Yaqub yake da ita an gane wannan to daga nan sai Allah ya ambaci annabawan da suka fi kowane annabi yawan shi shine annabi Musa da annabi Harun babu wani annabi da Allah ya ba mu'jizozi da yawa kamar wayannan annabawa guda biyu dan tare Allah madaukakin sarki ya yi daga nan sai Allah ya biyo baya da wayannan annabawa guda biyu daga nan sai Allah ya madaukakin sarki ya biyo baya da annabawan da suka fi kowane annabi zuhudu gudun duniya su ko su ne annabawa guda hudu wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas su ko wannan guda hudu duk annaba babu annabin da ya kai su zuhudu saboda in ka zama dan zuhudu ba ka sa hula mai kyau ba ka sa riga mai kyau ba ka sa takalmi mai kyau ba ka sa agogo mai tsada ba ka shan farfesun kaza ba ka cin min grill da shish kebab da white rice da salad da cow tail da cow leg da cow to baka yi laifi ba inda baka ka ci haramun ba ne wai da annabawa su ne da ke koyi an gane mu ko da muke nan tabo kwafi su suna wajen su annabi Yusuf da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane hikima da yasa aka jero su hudu daga nan sai Allah ya biyo baya da wasu annabawa guda hudu su ko su ne annaba wanda a yanzu a duniya babu littafin da aka saukar musu babu shari'ar da aka saukar musu babu wani wanda yake da'awar addini ke yake yi su kuma ture wa'annan su nawa su hudu surewa eh wa isma'il wa yata wa yunusa wa luda su wa'annan yanzu a duniya ba za ka ce ga littafin da aka saukar musu ba ba za ka ce ga shari'a su wacce ake aiki da ita ba ba za ka ce ga wani da zai addinin su ba daga nan sai Allah yi sarki sai biyo bayan su to da ko kalla wani irin tartibi ne ubangiji ya bi da shi wajen jero wa'annan annabawa Allah ta'ala ya sa mu dace mun ci a cikin wani aya Allah ya bace annabawa guda nawa guda goma sha takwas amma idan ba ku manta ba malamai sun ce Allah ya ambaci annabawa guda ashirin da biyar ne a Qur'ani mai girma annabawa guda nawa guda ashirin da biyar yanzu a cikin wannan sura mun samu guda nawa sura dawa dawa annabi Ibrahim ɗaya annabi ishaq biyu annabi yaqub uku annabi nuhu hudu annabi dawud biyar annabi suleiman shida annabi ayyub bakwai annabi yusuf annabi musa tara annabi harun nawa goma zakariya yahaya isa ilyas mun samu nawa sha hudu wa isma'il waliyata wa yunusa wa luda mun samu guda nawa sha takwas guda nawa suka saura eh saura guda nawa saura guda bakwai to su wane ne waɗannan guda bakwai ne eh inna allaha qafa adam na farko shi ne annabi adam karanta mana aya annabi nawa sha tara sai annabi hudu wa ila adi wa ila adi aqahum hudan sai zama sai annabi sale wa ila samuda Musa mu nawa? Sai annabi shu'aibu wa ila madiyana. Wa ila madiyana akhahum shu'aiba. Musa mu nawa? Musa mu a cikin da biko? Sai annabi idris ko kurfin kitabi idris. Musa mu nawa? Eh? Musa mu a cikin da uku. sai zulkifil Allah ya ce wa Isma'ila wa Idris wa zulkifil ya ga su anbiya wa Isma'ila wa Idris wa zulkifil kullun min as-sabirin to yanzu mun samu sun zama guda nawa sai na Muhammadu Rasulullah mun guda nawa duka a ina ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أن المتنافسون